Jama'a sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyyar muryar arewa a Ghana kuma ana iya kama mu alfa rido kuma si za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Hafsa Bello dan mai soro da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci na hantsin ranar Alhamis 27 ga watan Satumba. Bayan labaran duniya za a ji cewa an gana tsakanin ma'aikatar harajin jamhuriyar Nijar da wasu gidajen yada labarai za kuma a ji dalili. idan mun kada najeriya kuma za a ji cewa wata kotu ta maida mataimakin gwamnan jihar imo na kudu maso gabashin najeriya kan kujerarsa kamar kowace ranar alhamis usman kamara na tafar da shirin sana da kasa ba kasawa ba ridwan abbas kuma zai shigo da sharhin jaridun ghana muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyinku amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Bayan an kwashe shekaru masu yawa ba tare da an yi nasarar samun rigakafin cutar zazzabin cizon sauro ba, masu bincike sun fara ganin alamun nasara a wani sabon kuduri. Yayin da yawancin rigakafi ke zaburar da garkuwar jikin ɗan adam don haifar da waɗansu ƙwayoyi da za su yaƙi cutar, sabon kudirin ya ɗauki wani sabon salo na aiki da ƙwayoyin garkuwa a jikin ɗan adam. kuma idan har sabon ƙudurin ya yi aiki zai iya buɗe wata sabuwar hanyar yakar waɗansu cututtukan kamar su cutar hanta da kanjamau a cewar hukumar lafiya ta duniya kusan mutane 450 ke mutuwa daga cutar zazzabin cizon sauro a kowace shekara kimanin amurkawa dubu tamanin ne suka mutu sakamakon cutar masassara a hunturun bara wanda shine mutuwa mafi yawa da aka ake dangantawa da mura a cikin shekaru 40 da suka wuce babban daraktan cibiyar hana yaduwar cututtuka ta amurka dr robert redfields ya bayyana wannan adadin ne a wata tattaunawa da kamfanin dillancin labaran na associated press kwararru a fannin masassara sun san cewa abin ya yi muni kwarai amma sun yi mamakin kiyasin da aka yi. Yayin da yake jagorantar zaman kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Laraba, shugaban Amurka Donald Trump ya mai da hankalin kalamansa cokan kan hana yaduwar makaman ƙare dangi da sukar Iran. ya zargi Iran da zaman ƙasa da ta fi kowace taimakawa ta'addanci. Ya kuma ƙara da cewa tsokanar Iran ta ƙaru ne bayan da aka yi yarjejeniyar nukiliya ta shekarar 2015, wacce kuma gwamnatin Trump ta fice daga cikinta a farkon shekarar nan. da yake jawabi jim kaɗan bayan trump shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya ce ya kamata a fitar da sababbin dabaru na tsawon lokaci na tunkarar batun iran kuma hakan ba zai yiwu da sanya takunkumi da dabaibayi ba kaɗai macron ya da ƙara da cewa burin duka ƙasashe ne hana iran mallakar makaman nukiliya da yake magana a wani taro da manema labarai jim kaɗan bayan zaman kwamitin sulhun shugaban iran hassan ruhani ya ce taron da bai halarta ba ya nuna yadda amurka ta zama saniyar ware a wani lamari kuma shugaban amurka donald trump na zargin china da katsalandan a cikin zaben amurka mai gabatowa ya ce ba sa son na ci zaɓe saboda ni ne shugaban ƙasa na farko da ya fara ƙalubalantar China akan harkokin kasuwanci kuma gashi nan muna samun nasara ta kowane ɓangare cim kaɗan bayan bayanin na trump a gaban kwamitin sulhu ministan harkokin wajen China ya musanta zargin labarai na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'Yan tawayen Siriya waɗanda Amurka ke mara baya wato SDF a takaice sun yi kira ga hukumomin ƙasa da ƙasa da su taimaka musu ta yadda za su tunkari dakarun ƙungiyar ISIS sama da dubu biyu da iyalansu da aka kama a ƙasar ta Siriya. wani jami'in kurdawa da ke cikin rundunar 'yan tawayen ya shaidawa murya amurka cewa mayakan isis da aka kama za su zama nauyi a kansu saboda kasashensu na asali sun janye hannu kan 'ya'yansu waɗanda suka shiga kungiyar ta'addanci a iraq da syria daga shekarun 2014 zuwa gaba a halin da ake ciki kuma mai magana da yawun kungiyar isis ya fitar da wata sanarwa a jiya laraba inda kungiyar ta barazana kara zazzaga hare-hare akan iran kwanaki kaɗan bayan da suka ɗauki alhakin wani harin harbin kai mai uwa da wabi wanda aka kai kan wasu sojoji yayin da suke fareti har aka samu mutuwar mutane 25 ministan kudi na kasar somaliya ya ce tallafin da bankin duniya yake ba wa su alamu ne na cewa kasar na da amintattun shugabanni bayan an kwashe shekaru cikin tashin hankali da kuma cin hanci da rashawa a ranar talata ne bankin duniya ya bayyana cewa zai ba da tallafin dalar amurka miliyan tamanin ga gwamnatin kasar somaliya wanda shi ne zai kasance tallafin bankin na farko zuwa gwamnatin kasar tun a shekaru 27 da suka wuce labaran duniya kenan aka saurara. To kamar yadda aka ji bayan dakatar da wasu gidajen jarida a jamhuriyar Nijar saboda kasa biyan sabon harajin da aka saka musu. Ma'aikatar harajin ta yi wani zama da 'yan jarida saboda a daddale. Suleiman Barma gari ka. lura da yadda aka samu taɓarɓarewar dangantaka tsakanin kafafe masu zaman kansu da ma'aikatar haraji ta ƙasa wato DSHE sakamakon rufe wasu kafafe masu zaman kansu ya sa hukumomin da ke kula da karɓar haraji shirya taron musamman da nufin canza yawo a tsakanin su da 'yan jarida ta yadda za a samu fahimta. Sami Sallau Maman shine daraktan ma'aikatar haraji a shiyar Yamai ta Kudu. A baya mun yi wani aiki da aka ce ma control fiscal. Ƙungiyoyin jarida akwai waɗanda an ka azama tax da MO sun ga kamar ya yi yawa ya kace ce ku ce kwarai kuwa har ya ka rishin ganuwa shi na mun ka kira su mu zo mu kwatanta musu yadda mun ka da aikin dai aikin bisa kan doka na an ka bi shi har mun ka tsaida abin da kowane ya kamata shi biya. zancen nan da ake ma'aikatan jaridu masu zaman kansu da dama ne ke ci gaba da zaman kashe wando bayan da ma'aikatar ta haraji ta rufe masu wuraren aiki saboda rashin biyan kudaden haraji cikin su har da jaridar lagrif wacce na zanta da editanta musa duka babu ƙungiyar jarida ko wani gida na jarida da ya ce ba ya biyan lanho amma kamar yadda suka yi su suka zo suka zamana daga cikin ɗaki suka rubuto mumu da suka so suka aiko mumu ba wai an ba ne halin biyan shi ne babu barma kamar yanzu ka ɗauki misali za a ce an kama jarida ko radio ko tele miliyan satin babu telen da nan nijar ko rtn ta gwamnati in ba an zuba mata abin da ake ce masu babban son kudin gwamnati aka ce ta zo ta rubuta miliyan satin cikin kwana goma ina kuɗaɗen tallafin da gwamnati ke bayarwa a kowace shekara kuɗaɗen tallafi yanzu shekara ko gwamnati bata zuba ko dala ba kafafan da suka yi kaurin suna wajen sukar lamirin gwamnatin renaissance ne suka fuskanci hushin hukumar ta dje dalili kenan da ake zargin jami'an haraji da taka rawa da bazar gwamnati da nufin huce mata takaici. A'a tsara aiki muna hakanan kasan an ka zo ana tambayar labari gare ka in ya zama kai duka kai hushi kuwa ka ce kai ba ka bar labarin komi ba ka bar labarin komi ma'aikatar gangali tana ita koma dabra sai ta tsaye da abin da ya kamata kai biya. Matsalar rashin samun kuɗaɗen shigar da suke fuskanta ya sa kafafe masu zaman kansu fara tunanin shigar da bukatar a basu wani kaso daga kuɗaɗen harajin da 'yan Nijar ke zubawa kafafen gwamnati. Zubairu Sule shine editan jaridar litan Yanda duka kahohin watsa labaru na gwamnati suke aiki na kan kasa suke ba da labaru haka mu ma masu zaman kan muke ba da labaru ko ina. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. dai kuma a gaida suleiman daga jamhuriyar nijar kuma bari mu koma najeriya inda wata kotu ta maida mataimakin gwamnan jihar imo kan kujerarsa Daga Owerri ga wakilinmu Alfonso Akwere Igwe da rahoton. Yesterday's judgment is a victory for constitutional democracy, which negates rule of force and dictatorship. Mr. Ezemadu da kenan na bayyana farin cikinsa a hirarsa da muryar Amurka jiya Laraba bayan wata babbar kotun da ke Owerri babban birnin jihar Imo ta yanke hukuncin cewa a mayar da shi kan kujerar mataimakin gwamnan jihar Imo a ranar Talatar da ta wuce. Ya ce hukuncin jiya nasara ce ga kundin tsarin mulkin dimokuraɗiyya da ke kashe tasirin mulkin ƙarfi da yaji yaji da kama karya. Ina kuma jinjinawa majalisar shari'a bisa karfin halin da suka nuna duk da kalubalolin da suka fuskanta. Hukuncin na da matukar tarihi kuma ya ƙara ƙarfafa imanin al'ummarmu. Majalisar shari'a ta hakikanta cewa lallai ita ce ƙarshen inda talaka ya sa rai. Muna ta gwabza ne da tursasawa, da barazana, da kuma zalunci. Amma da yin imani da Allah al'ummar jihar imo da 'yan najeriya sun yaƙi al'amarin a kowane fanni saboda haka wane ne ni in ki godewa waɗannan 'yan najeriya da suka tsaya mun kuma sun yi hakan ne ba tare da nuna wani bambancin ra'ayin siyasa ba Barista Hagla Okorie wani lauya ne da ke aba. That's the rule of law and we thank God that the judge Ya ce wannan tsarin doka ne kuma mun gode wa Allah cewa alkalin ya nuna rashin tsoro ga gwamnatin jihar saboda ya tsawatawa babban alkalin jihar da Antoni Janar na jihar bisa kin bin halattaccen tsari a kafa kwamitin nan na mutum bakwai don a binciki zargin da aka wa mataimakin gwamna. Gare ni an saba wa ka'ida a nan kuma hukuncin da aka yanke zai amfani dimokuraɗiyya da kuma tsarin doka. Gaskiyar magana a nan ita ce akwai kuskure a tsarin da aka bi wajen tsiga mata mataimakin gwamnan kuma sun yi gaggawa wajen tsige shi kenan da yasa suka tafka babban kuskure kana barista ahmad wakan ma wani mazaunin owere shi ma ya tsokaci in the instant case where the deputy governor has gone to court ya ce a yayin da mataimakin gwamna ya nufi kotu kuma kotu ta ba da odar da ta tsayar da tsige shi har sai an tabbatar da batun bai kamata 'yan majalisar su bijira umarnin kotun ba wannan ya sabawa ka'ida kuma daidai ne hukuncin da kotun ta yanke Gwamnan jihar Imo Mr. Rochas Okorocha da mataimakinsa Mr. Eze Madumere sun kwashe kusan watanni uku suna gwabzawa. Lamarin da ya sa wasu 'yan majalisar dokokin jihar suka tsige Mr. Madumere a ƙarshen watan Yulin da ya gabata. Yanzu da alkalin da ya jagoranci shari'ar mai shari'a Benjamin inyaka ya hana 'yan majalisar da duk abokan tafiyarsu ƙara gudanar da wani zama akan batun tsige mataimakin gwamnan. kowane mataki fadar gwamnatin jihar za ta ɗauka bisa wannan lamarin kenan abin da na nemi sani sai dai kawo ga lokacin tura wannan rahoton fadar gwamnatin ta nuna alamun cewa za ta ɗaukaka ƙarar alphonsus Okurigwe muryar amurka daga owerri nigeria Zuwa gaida Alphonsus kafin mu ci gaba ga wannan. Kwandali na ale, na abu, na ale. Bawa, sakandami kanan alizaki, lalla raba mai mota, dodo kanan alijanki. Yaron da ya san kalife yana laraba. Yana an yi bodo

To Allah ya ji kan mahadi mai dogon zamani yanzu kan bari mu za ku ɗa gefe Usman Kabara ya gabatar mana da shiri na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na kasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A wannan makon za mu tattauna ne da wani bawan Allah wanda mun taba hira da shi tun farko-farkon wannan shiri wanda kuma yana da bukata ta musamman ta rashin gani. Sannan kuma yana ɗaya daga cikin fitattu a arewacin Najeriya da suka shahara a aikin jarida musamman ta bangaren rediyo. Ya yi digirinsa a Najeriya har ma da digiri na biyu a Ingila to yanzu kuma gashi a nan Amurka. za mu ji abin da ya kawo shi sannan kuma da irin abubuwan da ya gano zuwan sanan amurka assalamu alaikum malam salisu wa alaikum salam wa rahmatullah to da wa muke magana a cikin shirin an suna na salisu ibrahim to salisu ibrahim na san ka dai a wancan lokaci ko in ce yan shekara daya kusan biyu da muka yi tattauna da kai a cikin shirin na kasa ba kasa ba sannan kuma masu sauraro ga waɗanda suka ji sun san ka a gidan rediyo na tarayya na kaduna to har yanzu dai ina nan ina aiki da rediyo na Najeriya Kaduna amma yanzu haka ina magana da kai da masu sauraro daga birnin Phoenix a jihar Arizona da ke kudu maso yammacin nan amurka wani kwas na kamar shekara guda akan investigative journalism hmm. wato abin da nake so na zo na kware ne akan aikin jarida ta bangaren bincike da shugabanci da kuma tsara manufofi hmm. da suka dace da mutane masu bukata ta musamman haka wace irin bukata ta musamman ke tattare da kai eh ni bana gani ne a baya dai ka dan faɗi tarihin ka amma yanzu koda cikin minti da zan so ka dan bamu ga wanda kila yau ya fara jin wani ne salisu sunana sunana Salis Ibrahim an haife ni a birnin Kano da ke arewa maso yammacin Najeriya. Na kuma yi karatuna akan aikin jarida a kwalejin kimiyya da fasaha da ake cewa Kaduna Polytechnic sannan na yi wa ƙasa hidima wato nysc a jihar akwa ibom kafin daga bisani na dawo nan jihar kaduna inda na karasa sannan na samu master's degree dina akan digital communication daga jami'ar manchester ƙasar ingila hmm. tare da wanda gidauniyar ford wato ford foundation ta ɗauki nauyina na je na yi mm-hmm. sannan ina aiki da radio najeriya kaduna yanzu a matsayin principal translation officer wato babban jami'in fassarawa da kuma karanta labarai sannan a yanzu yadda na faɗa ɗazu ina nan a birnin phoenix a jihar arizona mm-hmm. a ƙarƙashin kwas da na zo wanda ma'aikata harkokin wajen amurka ta mm. dauki nauyi na shi kuma na zo nan mm. yadda na ce ina so na kware akan aikin jarida ta bangaren bincike mm. da shugabanci da kuma tsara manufofi da suka shafi na kasassu. Za ka iya dasa mana wani abu wanda kila shi ne zamu mu bi ka karshe mu ji shi kila mako mai zuwa ko kila hadda na sama ma? Wato, <laughs> ai abubuwan na ya wuce sati na gaba da na sama. Wato, ina jin sai dai wata na gaba da na sama amma abin da na gani babba shine hmm. mutane masu bukata ta musamman ko na kasassu hmm. sarakuna ne a na amurka shine babban abin da na fara gani hmm. mai fara daukan me yasa kai wannan tunanin ko ka gani eh ba tunani ne ba abin da na gani shine su na kasassu mutane ko mutane masu bukata a nan ta musamman a nan kasar wato dokoki ne da manufofi iri-iri suka zagaye su kuma duk abin da ka sani za a yi to idan aka yi na wanda yake da ido da kafa da hannu sai doka ta ce to ina na me na kasa ina na shi so da abin da na fara gani ya fara burge ni shine irin abin nan da ake cewa lift hmm. uh, a Najeriya nan nan nan na ga elevators kuke ce musu hmm, elevators yeah to irin elevators mai wanda zaka hau ya hau da kai sama ko ya sako da kai ko hmm. hatta shi idan ka ji a ciki akwai rubutun braille wannan makafi za su iya shafawa kwarai ko su shafa karanta zai gaya maka kowane wani ka rubuta fulo za ka danna da kanka sosai idan aka kai kofar shi za ka tarar da rubutu ya gaya maka cewa hawan ne mm, kuma za ka tabbatar cewa nan din kake mm. in ba nan kake ba ka sake koma ka tafi inda kake so ka je mm. sannan ofisoshi na gwamnati mm-hmm. kowanne ofis idan aka rubuta nambar ofis din namba goma ko ashirin to sai ka ga a bangare guda an rubuta da braille lambar hmm. ofis ya dan shafo ya ji yawwa sai ka sai kamar ni sai na shafo hmm. sai na ji sai na okay sai na gane ishe ga ofis din da na zo hmm. wato zuwa na nan na ƙara fahimtar dalilin da yasa mutanen da suke gani suke daukar makaho ko wanda baya gani ba zai iya komai ba da sai a turi layin sun dogara sosai a kan idan su mm. akan ido mm. saboda aka nima da na zo nan sai na ga na dogara sosai kan brand. Mm. inda zan je wai abin da nake jira na duba na ga ina aka rubuta ya gaya mun cewa wato rubutu ya zama idan ka da kuma <laughs> yadda za ka shafu <laughs> so da aka sai na dogara sosai ma eh, har ma za ka ji in kara maka za ka ji bahaushe da wani nan gaskiya ban ga hikima ba sai ka ji an ce ai rashin ido mutuwa tsaye eh to kaga a you know a mutanen mu a Najeriya wanda hmm. kila nan kawai ya sani kaga hmm. Najeriya na su suna shan wahala gaskiya to to wanda Najeriya kawai ya sani zai zai faɗa haka sai ka mai uzuri hmm. yawwa sai ka mai uzuri cewa bai sani ba amma yadda nake ga maka ni da na zo nan ba wai tunani nake in zan je ofis na fara tunanin you know kofa nawa zan kirga komai a'a kawai abin da nake jira shine in na je inda nake so na duba ina aka rubuta lambar da sunan ofis in nan zan je na buɗe na shiga in ba nan zan ba na kara gaba ko na daga nan ba za ta gaya min gaba zan yi ko ba zan yi so da kan um, hmm. a nan gaskiya abubuwa suna da yawa yanzu hmm. kamar makon da ya wuce hmm. na je wata cibiya wata da ake ce mata sabi wato abin da ya burge na a sabi shine Hmm. ita gwamnatin ƙasar nan kwata-kwata ta ɗauka cewa ita ce uwa da uban kowa. Hmm. Da na je sabis sai na tsira cewa sabisu suke yi kala-kala, hmm. ayyuka suke yi kala-kala na taimakawa ino makafi musamman. Amma gwamnati ce take biya. Ko da ka kai a matsayinka na wannan baka gani idan kana buƙatar ka iya kwamfuta ko kana buƙatar a koya maka amfani da wide can ko kana bukata. abin da za ka yi kawai sai ka tafi ka yi rijista da wannan cibiyar ita kuma cibiyar sai ta gama hmm. wata ya kare sai ta je ta ga gwamnati ta ce to ga wane da wane da wane hmm. mutum kaza musu kaza services iri kaza hmm. sai gwamnati ta roki kuɗin su sai ta biya su gashi kuma ga record ta bakin bature gashi a kididdige a rubuce ba karerai <laughs> a <laughs> ah, to ai sunan ba ya ce kare da ba eh. da an faɗa cewa an biya ma Salisu an wawaye sai a ce social security lamba Salisu baras baras baras sai a gani <laughs> sai a gama Salisu ya karɓi sandar shi <laughs> sai a kwarai ko da karɓi sandar ko eh ko ko computer hmm. yawa to to abin gaskiya abin abin sha'awa to to malam Salisu za mu bi ka bashin wannan tattaunawa saboda yanzu na san kana kokarin ma shiga wani taron ne za mu haƙura mako eh, mai zuwa za mu ram da kai da nake magana da kai ina hmm. shirya abin nan da ake cewa powerpoint presentation hmm. saboda ah. wanda mintuna kasa da talatin ma zan yi sanya presentation. To daidai kenan saboda in muka zo hirar da kai akwai abubuwa da yawa malam salisu ni kaina yana ɗauran kai ya kake karanta sakonni ya kake yi min text ya ya kake kai wannan abu da yawa yake ilimi garkuwar dan adam sai Allah ya kai mu. Kafin ma makon gobe ban na gaya ma eh, sauraro wani eh. wato akwai wani abu da aka kirkiro yanzu kamar gilashi ne tubarau. Eh. wannan shi kuma yanzu shi yake so ya zama ido na marasa gani yawwa malam sani alama albarka yawwa ariya to kila ariya to ai baka sani ba <laughs> baka sani ba wancan makon biyu da ya wuce nake gaya wa Ibrahim Jarman yake cewa to kai fa malam marasa gani sun kusa fara gani tas ta yake cewa eh. a haba da kanshi ya daure to kaga sai in ji waka a bakin me ita Allah kai mu mako mai zuwa to Allah kai mu lafiya nagode nagode Salisu Allah kuma ya taimaka to duka duka nan shirin ya kammala na yau sai kuma wani makon in Allah ya kai mu za mu dasa daga inda muka tsaya a tattauna wannan da muka faro da Salisu Ibrahim. Mai bukata ta musamman ta rashin gani sannan ɗan jarida kwararre daga arewacin Najeriya. Wanda a yanzu haka yake nan Amurka yake neman kwarewar aiki ta fannin aikin dai na jarida musamman bangaren bincike da bukatu na musamman ga masu bukata ta musamman. A madadin duk da suka taimaka wannan shiri ya kammala musamman Julie Lazarus Gresham wacce ta haɗa mana sauti. Usman Ahmad a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. mu zama lafiya. Ba da Usman yanzu kuma bari mu cilla Ghana inda Ridwan Abbas ke tafa da sharhin jaridun ƙasar. Za mu so sharhin jaridun ne na yau da Crusading Guide. Wacce babban kanunta ne rayuwanku na da kyau ƙarƙashin mulkin NPP fiye da zamanin gwamnatin NDC. Mataimakin shugaban ƙasa Bawumiya ne ke faɗan haka. Daily Guide. Nana Akufo Ado ya karɓi kyautayi masu ƙayatarwa da kuma sha'awa. Sai kuma wannan labarin har yau a jaridar Daily Guide. collins dauda ya samu kansa a cikin rikici da hukumar zaben kasan nan collins dauda dai an nuna cewar ya taimakawa waɗansu masu gadinsa sun ƙata da fitina a yayin rajistan masu zaɓe waɗanda ba su da rajista na wani ɗan ƙanƙanin lokaci daily dispatch Kasar Ghana na cikin wato matsatse ne amma ba wahala ba. Wannan jawabi ne daga bakin mataimakin shugaban kasar Ghana. The Publisher, mambar majalisar dokoki ya kubuta daga salon kama mutane wadda ake cewa salon rambo wani kwastama cikin kushi ya farwa ofishin airtel tigo Sai kuma a jaridar Ghanaian Times wacce babban labarin ta shine gwamnati ta samu kuɗi Gana CD biliyan biyu da igu biyar domin shirin nan na guduma ɗaya masana'anta ɗaya. Har yau a jaridar ta Ghanaian Times lakcocin jami'an nan ta Ghana Technology University College ta soma wani yajin aiki na har ila masha Allahu akan abin da take faɗa na rashin sha'awar gwamnati akan majalisar mulki don da zai tafiyar da wannan jami'a sai kuma wannan labarin har yau a jaridar ta ganiyan times uh, za a biya bashin albashin malaman karantarwa dubu goma nan da makonni biyu. A shafi na uku na jaridar ta Ganiya Times wannan labarin ne Collins Dauda ya kai kansa ga CID domin taimakawa a cikin tashin hankali da aka samu yayin rajistan wasu al'umman kasar waɗanda sun kai shekarar yin rajista ko kuma a can zamanin da aka yi rajista ba su samu yin rajista ba da wannan labari na Collins Dauda muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau Ridwan Allah ba Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. Na gaida Ridwan yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Assalamu alaikum suna na Bakka Haruna Bajoga. To a gaskiya ni ma'aikacin gwamnati ne kuma wannan je aiki da za a shiga ta wani bangare muna goyon baya ta wani bangare kuma ba ma goyon baya. Goyon bayan da muke yi shine gaskiya albashin da ake bada gaskiya baya yi mana komai baya isan mu. Sannan wani bangare kuma gaskiya talakawa za su shiga cikin wani yanayi. Don haka ya kamata gwamnati ta yi abu mai yiwuwa domin ganin cewa an samu maslaha cikin lalama da dabaru don ganin cewa an kuma bakin aiki. Assalamu alaikum sashen Hausa BOA America Hausa mai magana don da Alali Unguwa Sandan Local Nigeria. ina kira ga 'yan siyasar Nigeria ko kuma in ce talakawa na Nigeria. don Allah don annabin Allah. ‘Yan siyasa sun fara gararan ba da yawo ga tituna suna ta kamfe amma na ga cewa talakawa sun samu su ido ba su damu da su ba. Haka muke bukata ko a ranar zaɓe duk wanda kun kasan bai amfana ma talakawa komi don Allah don annabin Allah kada ku zaɓe shi ko amshe kuɗin shi gwamnati don kan san babu mai sayar da sani kuwa ya yi kamfe babu mai sayar da gonar uba ne ya yi kamfe don Allah don an dame Allah talaka Najeriya don Allah dukkan dan siyasa wanda kun kasan bai amfana mana komi don Allah kada ku zaɓe shi ku karka kuɗaɗe ne ku bar shi shi ta gararan ba shi ta yawo ga titi mai magana hamidu kadar labuwa daga nan ka kadar labuwa jihar bisa jamhuriyar niger ina kira wa ministan gona gaskiya ministan gona allah ya sa yanzu haka yana na, rezon guduma ya fara ya yi musu banna ya ba ta musu amfanin su na gona akwai wurare yawa ya ba ta musu amfanin su na gona gaskiya fara ya yi banna musamman ma tsakanin jabiri zuwa kidakam. To yanzu kuma ga Hafsat ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice. Ministan kuɗi na ƙasar Somaliya ya ce tallafin da bankin duniya yake ba wa ƙasarsa alamu ne na cewa ƙasar na da amintattun shugabanni bayan an kwashe shekaru cikin tashin hankali da kuma cin hanci da rashawa. A ranar Talata ne Bankin Duniya ya bayyana cewa zai bada tallafin dalar Amurka miliyan 80 ga gwamnatin kasar Somaliya, wanda shine zai kasance tallafin bankin na farko zuwa gwamnatin kasar tun shekaru 27 da suka wuce. 'Yan tawayen Siriya waɗanda Amurka ke marawa baya wato SDF a takaice sun yi kira ga hukumomin ƙasa da ƙasa da su taimaka musu ta yadda za su tunkari dakarun ƙungiyar ISIS sama da dubu biyu da iyalansu da aka kama a ƙasar Siriya. yayin da yake jagorantar zaman kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a jiya laraba shugaban amurka donald trump ya mai da hankalin kalamansa cokan kan hana yaduwar makaman ƙari dangi da sukar iran ya zargi iran da zaman ƙasa da ta fi kowace taimakawa ta'addanci ya kuma ƙara da cewa tsokana iran ta ƙaru ne bayan da aka yi yarjejeniyar nukiliya ta shekarar 2015 wacce kuma gwamnatin trump ta fice daga cikinta a farkon shekarar nan To jama'a nan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa yanzu abadadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Hafsat da ta karanto mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abo da injiniyan mu na wannan lokacin Mr. Kirbin ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri.